dubban mazauna garuruwa da dama na yankin difane kogin kuma kumadugu ya tilasta wa tashi daga gidajensu sakamakon boron da kogin ya tayar a watan oktoban da ya gabata lamarin da ya salwantar da ɗimbin gonakin shinkafa da na tattasai abin da ya jefa jama'a cikin halin kakanikayi a wani lokacin da har yanzu ba su murmure ba daga matsaloli masu nasaba da rikicin boko haram mafari kenan kungiyar jin kai da ayyukan ci gaba mai dorewa a fed ta buɗe wata gidauniya domin waɗannan bayan allah maryam jibril ita ce shugabar wannan kungiya. kusan ga watan da ya wuce difa an samu ruwa wanda suka zo kwarai sun tada mutane daga wajen su mutane suna cikin titi basu da wajen kwana kuma ba su saura ba su da abinci suna da cikin halin da ana cewa halin kaka muke to shine muka ce ya kamata a tattaro muna so kowa ya taimaka domin yan uwanmu ne su ma kuma abin da ya faru wanda ake cewa kamar catastrophe natural abin da ya yi karhin ka ne bala'i ne Allah ya kawo kenan suna bukatar taimako da alama kiran waɗannan matasa ya shiga kunnuwan jama'a muna ɗaukan kamar abinci kamar riguna kamar magunguna ko kuɗi duk da abin da ke iya musu amfani mutane sun kawo taimako sosai akwai wanda bremen sun ba da taimako kwarai kwarai mun ji daɗin haka nan duk wanda suka zo an tuka sun kawo ya gwargwadon kokarin su mun yi magana can da shi gwamna na difa ya yi kiran wani kwamiti nan wanda in an zo za su taimaka mana a rarraba kamar wayanda suka hi bukata su ne za a rarraba ma Jagororin wannan yunkuri na kungiyar APED sun yi alkawalin isar da tallafin da suka samar a hannun waɗanda aka yi abin domin su, kamar yadda za a ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗannan matasa Li Hama Amadu. Wanda ya bar garin shi ruwa sun kore shi daga garin shi. Bai iya nemo komi, kenan dole sai mu da muke iya nemowa mu bashi sai mu yi shi haka. Da kaya, magunguna, da abinci da aka duk abun da aka tara insha Allah daga nan sai mun kai shi difa ko abu komi ba mu taba ko na transport yanzu ne za mu diba mu gani ko cikin tsakaninmu na mu yi cotization mu samu kai cikin mu da kanmu bayan zaman wuni biyu wato asabar da jiya lahadi a otel radisson blue za a ci gaba da karbar gudunmuwar al'umma a cibiyar kungiyar afed da ke nan birnin yamai har zuwa ranar 20 ga watan nan na nuwamba in ji shika-shikan wannan gidauniya